Jama'a Assalamu alaikum Halima Jimarauce da sauran abokan aiki daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin daga Laraba na mako-mako. Me zumunci? Yaya zumunci yake tabbata? Zumunci a addinance da al'adance al'amari ne mai muhimmanci ƙwarai domin ma'auni ne na nuna ƙauna, ƙarfin dangantaka, aminci, ma'auni ne na nuna soyayya da 'yan uwantaka. Zumunci yana ta ne ta hanyar ziyartar juna wannan shine zumunci ba wani abu ba idan wannan shine zumunci har yanzu haka ake yin shi yanzu mata su suke raba zumunci da mashi ba ta ga zumuncin in dai ba za ta haɗa ni ba yanzu kana yin magana sai ma sai ka je ka je ga matanka matanka sai ce ba haka ba ya ka zo ka ce a ba haka ba to ina za a yi zumunci ba za a yi zumunci ba yaya ake yin zumunci kamar yadda addini ya zo da shi ko da wani ya katse ma zumuncin tsakanin ku da shi alhali dan uwanka ne to kai di yadda za a yi ko zargin ka zai cewa ka fai matsi ko ka fai kwaɗayi to kai ta yi don ba dan shi kake ba kana yi ne don Allah ko yalla ya jama'a kuna lura kuwa yau ga shi al'adam an juya ta manyan abubba masu kyau da muke da su tun zamanin da yanzu an lalata tun zamanin da nasara sadda ya bayyana sha'anin mu al'adam sun juya ta yau kaga ga dangi da dangi ba sani ba su san tsakani masu na da zumunta A wannan karo, shirin daga Laraba ya yi la'akari da yadda ake zumunci ne yanzu a wannan zamani ba kamar yadda ake yi a baya ba. Ko me ya canza? Me ya kawo ƙarancin zumunci a wannan zamani? Yaya ake zumunci a da kuma yaya ake yin shi a yanzu? Ci gaban da zamani ya zo da shi ne ya rikita zumunci ko kuwa? Shin za a iya komawa ga yin zumunci kamar da? Ko dole abu yadda zamani ya zo da shi? Mun duba wannan batu na zumuncin zamani ta mahangar addini da ilimi da kuma al'ada. ‘Ya'ya na yayye ko zuwa ƙanne a yau, sha'aninsu sai kaga yanzu an bambanta wasu gasuwa da ƙani ka gansu gida guda, amma zumunci sun bi lalata. Bari mu hara da duba matsayin zumunci a addini. ga Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri shugaban Majalisar Malaman Abuja sarkin Malaman Duguri kuma wakilin Malaman Bauchi. Shi zumunci wani abu ne wanda tun fil azal Allah ya halitta shi tsakanin bayinsa da ya halitta wato ma'ana mu 'yan adam ya sa mishi suna ar-rahim wato ma'ana shi zumunci kuma yanki ne daga cikin sunan Allah na ar-rahman ko ar-rahim kuma zumunci halitta ce ta Allah tana addu'a ga duk wanda yake sadar da ita cewa Allah ya sadar da shi da rahamarsa ya ɗaukaka darajarsa ya ainihin yanke masa duk wata wahala ya ɗaukaka shi har zuwa gidan aljanna hakan tana addu'a ga wanda ke yanke zumunci din Allah ya katse shi Allah ya yanke shi daga samun rahamarsa da kuma duk abin da yake nema a duniya da lahira sannan ya tabbata cikin hadisi cewa duk mutumin da yake sadar da zumunci babu shakka yakan samu ƙarin kwana wato ma'ana yakan samu tsawon rayuwa a duniya don haka kenan kun ga zumunci abu ne wanda yake mai muhimmanci sannan abin bakin ciki abin takaici an wayi gari a yau za ka iske shakikai wato ma'ana uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko dai dangi makusanta amma ba a yin zumunci da juna saboda dalilai kamar haka na farko in ma ya zamo dangi ko wani sashen yan uwa na zumunta suna ƙauye wasu suna birni to gudun kada su danganta kansu da ƙauyawa su 'yan birnin za ka iske ba sa ma son yin zumunci da 'yan uwansu da suke ƙauye ko kuma su 'yan ƙauyen suna tsoron gudun wulaƙanci, kar su je a yi musu wulaƙanci, don daga ƙauye suke alhali zumuntansu ne ba su da kusanci a duk duniya da ya wuce waɗannan da suke birni da kuma waɗannan da suke ƙauye ko kuma in zumuncin ne za a yi cikin 'yan uwa to waɗanda allah ya ba su abin duniya ta hanyar mulki ko ta hanyar kuɗi za su yi zumunci a tsakaninsu ko da kuwa zumuntansu da dangantakarsu tana nesa amma za ka iske kuma ga 'yan uwansu mafiya kusanci a zumunta don allah ya taƙaita musu samun su ma'ana talakawa ne ba su da abin hannunsu na duniya ba su da dukiya ko ba su da mulki za ka ga su kuma ana baya-baya da su yawanci waɗannan abubuwa suna faruwa a zamaninmu a yau shaidan ya riga ya cusa waɗannan munanan ainihin wato manufofi tsakanin 'yan uwa na zumunta alhali zumunci ibada ne yadda za ka yi sallah ka samu lada haka za ka yi zumunci ka samu lada yadda za ka ƙi yin sallah ko wata ibada ka samu zunubi haka duk wanda zai katse zumunci shi ma zai samu zunubi su da musibarsu saboda sun saba wa Allah ba sai an tafi lahira ba a duniya ma za su yi ɗan shina da haka muna kira ga al'umma cewa mu riƙi zumunci hanya ce ta tsira mu riƙi zumunci ko da tana nesa kuma ko da wani ya katse ma zumuncin tsakanin ku da shi alhali dan uwanka ne to kai di yadda za a yi ko zargin ka zai cewa ka fai matsi ko ka fai kwadayi to kai ta yi don ba dan shi kake ba kana yi ne don Allah don haka zumunci abu ne wanda yake in an yi shi alfanunsa ba yana tsayawa ga mutum guda ba ne da ya yi shi yana na so ne har zuwa ga zuriya da kuma ainihin wato dukkan waɗanda masu ke kusa amma hakika sai mu don mutum jiya su su suna kula da zumunta ba su san su ce ga wani shi ne su ba sun ɗauki 'yan danginsu sun daidaita. A da can koyaya ake zumunci da juna? Sunana Ado da bisu bawa. Baba ko ka kai shekara nawa yanzu akalla a raye? 1935 zuwa yanzu shekara nawa kenan. yanzu na kai kamar shekara tamanin da bakwai. Baba ya kuka gudanar da naku irin zumunci? A zumunci lokacin da muka taso zumunci ya sha da na yasa ba kusa ba. Zumunci wani abu ne wanda yake shi ibada ne kuma dole ne wajibi ne kuma Allah ya ce a yi zumunci. Kuma zumunci nan da kowane mutum ya ɗauka da musulmi da kafirai amma musamman mulmi magana akan musulunci. Zumunci akan musulmi wajibi ne tilas ne. Ka san abin da kake so ma dan uwanka da kanka bari na muka misali da ya ya'ya tukuna kamar yadda mutane suka ɗauki zumunci a yanzu yadda nake gani ɗanka da kayifa in dai cikin yan uwanka ne to ma ka maru nuna kai ne ka haife shi sai ka miƙa shi ga ɗan uwanka saboda zumunci kai kuma na shi, kuma kai zaka rike to shi kenan ba da goyi mutum ya gane wannan ɗa na wane ne wannan ɗa ne har sato nan sunan da ke za ka ga mutum na amsa sunan dan uwan uban shi ne ba uban shi mafi ba ni na nake ma magana ban san yaye na da suka fi wanda ya haife ni ba sai daga baya ba ma na yi aure sannan na san wanda ke wurin ba mafi na ne ba saboda da kula zumunci sannan kuma duk abin da ya samu dan uwanka to ba fa dan uwanka ya samu ba kai ne kuma akan an an wayo gari wato duk wani abu da za a yi misali na maka misali kamar yanzu a ce aure ɗanka zai aure ko wani zai aure ba wani magana baka da kuɗi yan uwanka kawai su za su yi magana a wurin da komi da komi kai baka sani zumunci sannan kuma za a waye gari ko kana da kuɗi ko ba da kuɗi duk yan uwanka suna son ka ba mai damuwan ya duma kai kana yi ko ba kai a'a ko babu akwai zumunci fiye da yadda duk mutane suke tsammani da ƙauna son juna mu abin da muka taso kenan to me kake ganin ya kawo taɓarɓarewar al'amari a yanzu abubuwan da yawa abubuwan da yawa da zamani da turanci ne da su wane ne kowa ya ce daga shi matan shi da ɗan shi da menene wannan shi ya kawo lamura shi ya kawo yanzu mata su suke raba zumunci da mace ba ta shiga ka inda ba za ta haɗa ni ba amma yanzu mace ita take so zumunci saboda komi ya lalace saboda mutane sun saki al'amari sun koma ga mata zumunci yana hannun mutane ne amma yanzu sun suke sun bar mata to saboda ya lalace mu iyaye mu maza mu muka take shi muka bar wa mata in ana so a dawo a koma kamar sai an koma kamar da yake ka koma ka zama kai mai gida ne ka san kai kana da iko a gidanka kuma ka zama kana da duk kwatancin a shakan na zumuncinka ka ka dora shi a hannun mace ka riƙe shi da kanka da kanka a wannan lokacin mu da muke muka gorayi mu mace bata da iko da gida uba shi ke iko da gida to yanzu ba haka ba yanzu kana yin magana sai sai kaje kaje ga matanka matanka sai ce ba haka ba ya ka zo kace a ba haka ba to yanzu za a zumunci ba za a yi zumunci ba sai an an dadarce mutane sun dawo sun koma yadda ake da to za a yi amma a halin da muke ciki an zumunci zai wuyan kuma sai an fita wannan halin da muke ciki na yau a koma ka san Allah ya ce a zumuncin nan kuma zumuncin nan dole ne zumunci annabi ya ce ku sadar zumuncinku ko da da rubuta takarda kuma zumuncin na tafayin kafafun ne kuma ka taimaka ma ɗan uwanka gwargwadon ikon ka da kake da shi ka kyauta ma ɗan uwanka gwargwadon ikon da kake da shi in kana da hali karkai da ɗan uwanka sha wahala in ma baka da hali ko da shawara ne ka taimaki ɗan uwanka duk abin da kake da shi baka nuna ma ɗan uwanka baka da shi ba ka ma son a ce dan uwanka yana shan wahala kai kana jin daɗi to wannan shine yadda hain halin da za a bi sai kowa ya shirya son kai an koma ga son juna sai ko sai a yi amma matuƙar aka ci gaba da halin da ake cikin yanzu ba da za a yi koma babu ko me yasa zumuncin da ya hi na wannan zamani? Suna na Hairantu Abdullahi. Na ci kai akalla shekaru nawa yanzu a raye? Saba'in da biyar. Yanzu abin da ya kawo karancin zumunci mutane sun sa duniya a gabansu. Gaskiya akwai ilimi. muna da ilimi yanzu ilimi ya bayyana fiye da da yanzu ilimi ya bayyana amma ba a aiki da shi ga ilimi amma babu aiki zamanin da lokacin da iyayenmu da kakanninmu da muka taso lokacin nan a ƙasa ake tafiya duk inda ka sani da kafa za a yi tafiya to amma kuma za a je domin Allah ne yanzu ko in baka da shi kai dan uwa to ba wanda yake tare da kai matukan baka da shi to ba wanda yake tare da kai ana ƙara mai karfi karfi ne yanzu da ko lokacin ana tausaya ma wanda ba yi da shi ne yanzu ko ba haka bane da ake da ilimi amma yanzu babu ilimi yanzu karatu kawai ake da shi maganan ilimi babu ga qur'ani ga hadisi amma babu aiki babu zumunci kwata kwata uwa ɗaya uba ɗaya ma ba zumunci ɗa da uba ga yi na to bare ma wanda yake dan nesa nesa ga rashin gaskiya ga son kai dukka ya taru ko zamanin shigowar izala ta gaskiyan ta da gama ita ce ta gaskiya ta da a makaranta ba ga yar uwarka ba za ka tambaya ina wance za a tafi aje a duba ta abin da ya same ta za a taimaka mata to yanzu ba iyakar ta yanzu kawai karatu ne ga yanan kan tabbas akwai karatu amma ilimi babu ke har yanzu kina sada zumunci ta yaya ake ki kike waɗannan abubuwan yanzu ina sada zumunci da kafa na ina yi da kuɗi yanzu abin da ya yanke kenan yanzu in ba kafa da shi ba ka da kowa tare da kai kowaye in dai kai ba mai shi bane to ba wanda yake tare da kai ko dan uwanka ne sai ai abu ma in kana gida baka da shi to ba wanda zai zo ya gurin ka gida ɗaya ma wa uwa ɗaya uba ɗaya sai kaga in baka da shi ko da kai ne babba to a ƙasa kake ba wannan zumuncin to babu wannan kwata-kwata yanzu kowa kan shi kowa nashi na jikin shi abin da ya haifa abin da muka rasa kenan zumunci ba kai wai uwa ɗaya ba ɗaya bane kawai zumunci zumunci makwabcin ma dan uwanka ne to yanzu zaka ga gida ɗaya da wani ga wani ga wani bane bai san abin da wani yake ciki ba saboda rashin zumunci ya ɗaura sirri za shi sadu zumunta ya ɗaura kaya dukiya da abinci har tamkar ka ce maka za ya je ɗakinta amma idan ka tambaye shi a nan wajen zai ce da kai ai zalugun inna ta ka san tana aure a can ƙauye kaza. Mun haɗa wata tattaunawa tsakanin wasu mutane waɗanda suka tabbatar da cewa yanzu zumuncin jari hujja ake yi saboda su ma abin ya shahe su. Sunana Muhammad Mustapha Ɗan Borno. Adamu Umar Daura. Abdullahi Isa Inkiya Baban Hajiya. Abdulaziz Buhari. Malam Yakubu Sa'idu. Sani M Hamza. Halin da muke ciki a yanzu akwai wannan zumuncin Malam Buhari. To gaskiya wannan zumuncin yanzu ya dan mana nisa. Kai ne baka zumuncin ko kuma kai ne ba a yi maka zumuncin? To dukka dukkan mu gaskiya muna cikin wannan laifin. A yanzu haka da zumunci a riga yanke. Dan daura. Kana da dan uwa mai abun hannu kai kana so ka je zumunci gurin shi idan ka tahi ka je gurin shi kana ganin in ka je za a ce abun hannun nan nashi ya kai ka wurin shi zumuncin da muke a da wanda kuma ce iyayen mu suke a da ko kakannin mu da na yanzu bambancin sa yawa sosai ba kadan ba alal misali kaman da da muka sani galibi kamar ranar juma'a duk inda yan uwan babanka yake ko kaka za gani ya tashi yana ziyartar su musamman in kaka ta yi a wannan lokacin wanda ba su da karfi sukan zuwa inda wanda suka yi noma da dan uwanka da makwabta kowa zai kawo dami daya dami biyu ko makamanci haka kafin ya tafi sai ma zai samu abincin shekara ko kuma rabin shekara wanda yanzu inda dan uwanka ya baka wani abu ko makamanci haka sai gani in bai sa maka ido ba yayansa ko matansa ko makamanci haka dai ko kuma ka gani an baka sai gani kaman kyautar ma ba dan Allah bane aka baka mutanen mu na yanzu kowa ike bin abun hannu ne in baka da abun hannunka yanzu baka da magana shine zumunci yanzu ya gaskiya zumunci yanzu ya yi baya sosai ba kamar da ba zumunci a da ko kana da akwai ko baka da akwai wani naka na jini dan uwanka ya tashi zai yi wata sabga in ya gayyaci dan uwan shi kowa da kowa ya je yana murna da wannan ranar kowa wani dan uwan shi ya zo amma yanzu in shi yana da abun hannu kai baka da shi to wani ma zai tashi in sabga ba zai gayyace ka ba za ka sani ayi ba ka san shi zumunci ya kasu kusan kashi biyu ko uku ma zan ci akwai wanda sai wata hidima ta tashi akwai kuma wanda kurin ra'ayin kanka ne na kwan biyu ban ga wani ba ya kamata in je in gansu mu gaisa mu sada zumunci sakamakon da iyayenmu su ko da wani abu ko ba wani abu sukan ji daman ba abin hannunka bane kai su to amma yan sabanin yanzu zumuncin yakan sa abun da zaka je ka ba mutum ya hana ka zuwa ko kuma kai kana tunanin cewa kakka je ka dora wani nauyi to yanzu ji wani abubuwan ya daga cikin abubuwan da ya lalata da zumunci hmm. gaskiyar magana abun da ya lalata zumunci a yanzu yanzu aka inda nake zaune ni ban da shi akwai yan uwa na cikin gari yan uwa kam ina da yan uwa sosai akwai constant akwai brigadier general yanzu haka iya nan cikin Neja Barak dan uwa ne tun daga Lagos muka zo da shi har garin nan amma gaskiya na ji gidansu ban da mutunci ya zama ban na zuwa wajen su dan me yasa ban da abun hannu daga su ne ko kuma daga waɗanda suke tare da su ne har su har wanda suke tare da su dan ba na shi na je suna kallon kamun almajiri ne ya je wajen ya saba na zuwa wajen kurin ka da abin hannu to kai ne kurin wanda zaka faɗa aji wannan abin ma ya bata mana zumunci yanzu kai yanzu idan dan uwanka daga gida ya ce zai zo wurinka ya kake ji kana jin cewa zumunci zai zo ko kuma a'a dai zai zo ne ƙara kara maka nauyi bari mu faro da Alhaji Buhari gaskiya idan dan uwana ya ce zai zo gurina ina jin daɗi Mala Yakubu. Kana da ɗan uwa wanda yake da dan hali wanda kake iya ziyartarsa gaba gadi. Eh lalle akwai su mama da ba biyu ba suna dan yawa. Amma gaskiya mu'amalar tsakanin da su akwai karanci kwarai da gaske. Me yasa? Galiban wani lokacin ma ka kira mutum a waya sau da sau biyu ba zai dauki ka ba a lokacin da ka kira shi. Wani lokacin ma kafin ya kira ka ma zai ce ma ya manta da wayanka. akwai kuma wanda kana kiransa zai dauka amma gaskiya ba zai biya ma bukatan da kake nema a gare shi ba idan ana so a gyara zumunci lambar barno me ya kamata a fara yi zai gyaru amma ba gyaran zumunci a gaskiya a nawa gani a yanzu fa sai an dage sai mun cire son zuciya cikin zuciya mu amma da abun duniya ba wani abu ne duka abun da ka tara a nan duniya za ka bashi dan uwanka ya fi maka abun da ka tara din sai an kawo da son abun duniya mun koma kamar baya yadda iyayenmu suke a da wanda su ba abun duniya ba ne a gabansu Eh, don su a gurin su mutuncin su yafi wannan abun duniya a cire san zuciya san ƴaƴa san wani abu duk wannan sai an kawo da su an kawo da su don Allah da zumunci zai koma kamar da dan Allah dan annabi mu hakuri da abin da muke nema a duniya domin wannan abin da muke nema a duniya shi ke hana mu zumunci mu yi hakuri a cikin abin da muke nema mu ringa samun lokaci muna tafiya mu yi zumunci mu dawo a gaskiyar magana zumunci abu ne mai matukar lada doka da jin tsoron Allah Kun mu daure mu zumunci shi ne mafi ala a gare mu a gaskiya zumunci abu ne mai kyau wanda ya kamata da mu kamar yadda iyayenmu suka nuna mana a ce mu ma mu nuna wa 'ya'yanmu a kan su zumunci. zumunci. Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust akan yadda ake zumunci a wannan zamani. Kuna iya sauraron shirin ko da yaushe a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust da kuma twitter.com aminiyatrust. Kuna ma iya bibiyar shirin daga Laraba ta gidajen rediyon da suka hada da Badegi Rediyo a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja da Sawaba FM a kan mita 104.9 a Haɗeja jihar Jigawa. da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM akan mita 93.3 a jihar Plateau da kuma amfani FM a Nyamai kasar jamhuriyar Nijar akan mita 100 matsakaicin zango. Ko kuma ku lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout Spotify, TuneIn Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Armenia. Ko da yaushe. Masu sauraro barka da dawowa a ci gaban shirin daga Laraba na sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Mun jiyo ra'ayoyin wasu ‘yan Najeriya da Nijar akan yadda ake zumunci jiya da yau, sai dai dukkan warja ce. Sunana Zainab Yusuf daga damagarin Azandar. Yanzu gaskiya zumunci ya lalace. sai dai komi ta'adda a wannan jaraba da kuke ga ta gani a doron duniya da kuke gani ba komi ba ne ta barbarewar zumunci ne uwayenmu na da sai su tashi kawa da kawa daga nan su yi tahiya mai tsananin nisa ba don su ba kowa komi ba don su yi zumuncin Allah su dawo amma yanzu a cikin uwa ɗaya uba ɗaya ga gani ana samun matsala a rayuwa ko mata su gama su ko yara eh, suna na kabiru shabibu wanda ake kira kunde mazaunin da magaram jamhuriyar nijar yanzu zumunci gaskiya sai alaba da haƙuri kowa tsoro yake shi mara akwai yana tsoron ya dinga zuwa gurin mai akwai ya kurace mashi guri ya ga laihin shi shi kuma shi ma mai akwai kin hudda shi da yake yi tare da masu akwai ceki to kenan yanzu gaba daya abin ya namu ya tabarbare ya tabarbare gaba daya ba irin na da ba in ga da yanzu uwayenmu da kakanninmu ba ruwansu da wani kana da ko baka su wannan duk bai sha musu bakai su dai zumunci suke ma yanda ubangiji zai ba su lada to amma mu yanzu sabanin yanzu sai kana da hannun jari eh gaskiya yanzu zumunci ba a yin zumunci kamar yadda ya dace irin da zumunci yanzu ba a rike shi irin da sannan da abokanan zamanka abokan arziki ma ba a yin irin da aminai duk ba irin da ba sakamakon da zumunci kana da shi ko ba ka da shi za a yi za a bi ka yanzu kuma sai kana da wani abu za a kasance ana zumunci da kai abuta ma haka zumunci irin na da yayi karanci amma ana samun kaɗan daga cikin al'umma suna iya kwatanta irin zumuncin da amma ba irin na da ba suna kwatantawa ne eh to gaskiya yadda ake yi da yanzu kai ma dai ka san ba haka yake ba gaskiya saboda da yadda zaka je kai zumunci kowa a ji daɗi yanzu mutum da ya ɗan yi kuɗi ka je gani yake kuɗin shi ka bi in mutum ya tashi abubuwa da kayi gani za a yi kwaɗayi ne kaza kaza gaskiya sai a hankali yadda za ka zauna na da mutum ka gaya wa dan uwanka magana kaza kaza ya ɗauka, yanzu za ka iya faɗa mai ga bakin ciki kake mai akan abu ko shawara ko wani abu dai haka gaskiya da da yanzu kan an ba ɗaya ba ina to gaskiya a wannan zamani an yi wa zumunci rikon sakainar kashi da mun rike addini da muhimmanci mun san yadda zumunci yake kaiwa mutum aljanna kuma yanke shi yake sa mutum ya shiga wuta to ina gada za mu bashi matukar muhimmanci amma mutum yanzu abin da aka ɗauki zumunci yi min ne maka ne in baka yi min ba ba zan maka ba to wannan shine gaskiya a addinance ba mu bashi muhimmancin da Allah ya ce lalle a zumunci ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo shi sai da ya ce masa ka fara yin gargadi wa anzir ashira takal aqrabin ka yi gargadi ga danginka na kusa to kin ga komai zaka fara ana so ka fara shi daga gida ne to wannan shine kuma sannan su kuma iyaye yayayen da suke haifa ya kamata su dinga nuna musu muhimmancin yan uwa da muhimmancin zumunci to mu ma iyaye mun taimaka wajen dakusar da zumunci ba a ɗaukar yara a kai su wannan gwaggwanka ce wance tana da muhimmanci a gun babanka to kin ga mu ma iyaye mun ya kaman taimaka wajen raunata wannan zumuncin yanzu kaiwa 'ya'yan ma gidan dangi ya zama wani ha'ula'i ba kowa ne zai ɗauki 'ya'yansa ya kai gidan dangin uwa da dangin uba ya nuna masa muhimmancin su ba ya kamata iyaye su ma su dinga nusar da 'ya'yayensu da jikokinsu muhimmancin 'yan uwansu don ya sai ka da ɗan uwanka a hanya kai faɗa da shi ka san shi waye ba saboda an lalata zumunci sai an yi gaba sai a ji kunya ya kamata mu dage sai a dawo da yadda rayuwar take a da don da saboda tsananin yadda mutanen mu suke da irin wannan zumuncin wanda bai haihuwa kin gada ake dauka a bashi su kutu don a tausaya masa kuma a nuna yana da muhimmanci a raye ko da baka yi ba dan uwanka ya haifa kai ma kana da damar da zaka samu kenan Masanin halayyar ɗan Adam da zamantakewa Farfesa Sani Lawal Malumhashi na Jami'ar Bayero ta Kano ya baje dalilan da suka jefa zumunci cikin halin rauni ya kuma kawo mahita a zamanance. Farfesa ya fara ne da jaddada mahimmancin zumunci. Zumunci a addinance da al'adance al'amari ne mai mahimmanci kwarai domin yana taimakawa wajen ƙarfafa dangantaka, yan uwantaka da ƙaunar juna. Ma'auni ne na nuna ƙauna, ƙarfin dangantaka, aminci, na nuna cewa abokan zumunci suna cikin zukata masu zumunci ɗin suna cikin zukata zuciyoyinsu kuma suna tare da su a bayyane. Kuma shi kanshi ma'auni ne na nuna soyayya da 'yan uwantaka. kuma ana auna zumunci ne ta hanyar ziyartar juna da kasancewa tare da juna da mu'amala da juna a lokaci-lokaci da ɗebewa juna kewa a lokaci-lokaci da kusantar juna a lokaci-lokaci wannan shine zumunci makasudin zumuncin shine ƙarfafa dangantaka ɗin da ƙarfafa soyayya ɗin da nuna girman ƙauna ɗin ba domin abin da za a samu ta fuskar kuɗi ko na abu sakamakon wannan ziyartar junan ba zumunci yana ta mutane ta hanyar ziyartar juna lokaci-lokaci kuma ake sabunta wannan ziyara din. wannan shine zumunci ba wani abu ba kuma ana yin zumunci ne saboda kwaɗayin ladar da zumunci yake sadarwa a addinance da kuma kwaɗayin ɗorewar dangantaka din a al'adance da kuma zamantakewa ta dangi da iyali da zamantakewa ta abokantaka da zamantakewa ta zaman unguwa da gari guda da zamantakewa ta addinin musulunci da al'ada wannan shine zumunci zumunci yanzu ya shiga cikin wani yanayi da ba a san shi ba a baya idan masu saurare ba su manta ba yanzu muna cikin wato zamani ne na sadarwa kafofin sadarwa wanda ake kira media na bugawa mujallu da gidajen rediyo da yanar gizo-gizo su suke sarrafa mu'amala ta zamantakewa a halin yanzu saboda haka yanzu dangantaka ta yi ƙaura ne ta jiki da jiki ido da ido kunne da kunne fuska da fuska ta yi ƙaura ta koma dangantaka ta yanar gizo-gizo ina nufin wato intanet cellphone da kuma social media whatsapp facebook instagram ta nan ake amfani ake sadar da zumunci yanzu maimakon ziyara kafa da kafa a yi magana da juna baki da baki a ga juna ido da ido a zauna da juna fuska da fuska yanzu zumuncin ya yi ƙaura dangantaka ta yi ƙaura ta koma yanar gizo-gizo ta yanar gizo-gizo ake sada zumunci wannan hanya ta farko ce da ta shafi zumunci da zamani tafiyar zamani ya shafi zumunci kuma ya kawo wa zumuncin rauni hanya ta biyu da tafiyar zamani ta shafi zumunci ta yadda duka al'amura yanzu aka juya su ta magana ta kuɗi zumunci yana wahala ne a halin yanzu saboda komai mu'amala ta rayuwa gaba ɗaya an juya ta an sarrafa ta kuɗi su suke sarrafa komai saboda haka ka yi zumuncin ma ka je daga wannan gari zuwa wannan gari ko daga wannan jiha zuwa wannan jiha ko daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa magana ce ta kuɗi sai ka tsaya ka ɗauki lokaci ka tara kuɗin da ka yi wannan tafiya ɗin kuma idan ka je wannan ka je wurin nasa ɗin tunaninsa ka zo ne bayan gaisuwa ta addinin musulunci da gaisuwa ta al'ada lalle ka zo da wani abu wannan wani abun ana magana kuɗi sannan zaman da zaka yi a wajensa kwana ɗaya kwana biyu zuwa bakwai ya baka masauki ya baka ruwa ya baka abinci wannan masaukin da ruwa da abinci ɗin shi ma in aka fassara su wasu wasu wato kuɗi ne a wajensa wannan ana kiran shi materialism komai an danganta shi da kuɗi materialistic lifestyle ya yi wa zumunci rauni domin a halin yanzu kuɗin kaɗan ne a hannun mutane kuma buƙatun da yawa ne tare da mutane saboda ka komai samun ka sai ka daure ka cije sannan ma za ka iya sadar da zumuncin saboda magana ce ta kuɗi kuma kasancewar magana ce ta kuɗi dole sai ka ɗauki lokaci kafin ka ji sai ka tara wannan yadda zumunci yanzu ya canza kenan yanzu zumunci an fassara shi da kuɗi in ka je kuɗi zai nema a wurinka wanda ka je wajen sa kai kuma da ka zauna wajen shi kafin ka to kuɗin shi ne shi ma zai zaunar da kai shi kuɗin shi zai ciyar da kai shayar da kai zaunar da kai wannan shi yasa zumunci yayi wahala shi yasa zumunci yayi rauni dalili na uku da zumunci yayi rauni yayi wahala a halin yanzu shine matsala ta tsaro da ta shafi ma duniya gaba ɗaya. tafiya yanzu daga wani wuri zuwa wani wuri ya zama abin tsoro ya zama abin fargaba saboda haka matsala ta tsaro ita ma ta shafi zumunci kwarai da gaske sannan zama irin na birni da irin gidaje da aka tsara su irin na birni yawanci gidaje na birni gidaje ne ba su wuce ɗaki uku ba watakila da ɗan wurin saukar baƙi shi ma ɗaki ɗaya ko ɗaki biyu yanayin wato zayyanar gidajen shi kan shi. ya taimaka wajen kawo na kansu wajen kawo matsala da karɓar baki a rayuwa ta birni saboda waɗannan gidajen yanayin su shine ya dace da yanayin rayuwa ta birni din to tsarin gidajen shi ma ya taimaka wajen raunana zumunci da kuma kawo nakasu da karɓar baƙi daga karkara. Waɗannan su ne wato manya-manyan dalilai da kuma matsaloli da suka shafi zumunci suka raunana zumunci. Yadda za a kuwa a dawo da zumunci zai wuya a dawo da zumunci kamar da. Zai wuya a samu gyara a ce zumunci yau an dawo dangantaka ta ɗinke kamar da zai wahala saboda yanayin zamanin akwai bambanci da zamanin da da wannan zamanin na yanzu hanya ɗaya za a ƙara ƙarfafa zumuncin shine sai a bi ta yaren zamanin a bi da zumuncin ta yadda zamanin ya taho ma'ana a ƙara inganta samun dama da kafafen yaɗa labarai social media suka bayar na ƙarfafa zumunci din video call conference call da kuma yawan gaisuwa ta juma'a da sauransu ta chat da kuma taimakon juna ɗin ta hanyar transfer ta kuɗi ga juna ba tare da an je an ga juna ɗin ba idan aka karfafa haka mutane suka raja'a da haka za a ci gaba da mu'amala da juna ta hanyar yanar gizo-gizon amma yadda zumunci yanzu ya koma kamar da ba zai yiwu ba a halin da ake ciki yanzu saboda zamani shuɗiyar zamani yana zuwa da ƙalubale daban-daban wannan kuma kalubalen yana shafar zumunci kwarai da gaske kamar yadda muka bayyana irin kalubale na tsaro ƙalubale na tattalin arziki kalubale da aka fassara komai da kuɗi. Ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan karo sai Allah ya kai mu mako mai zuwa ku ji wani sabon shirin. Godiya ga duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da abokin aikina Muhammad Awwal Suleiman da wakilin mu Aliyu Baban Ƙarhi a Zaria, sai shugabanninmu masu yi mana gyara da bamu shawarwari Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kawar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. A madadin su duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.